daga nan washington a gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 16 22 da kuma 25 a birnin yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin kwanni duk a jamhuriyar ta Nijar. Baya ga haka a da yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurari asalamu alaikum barkamu da wannan lokaci na ranar 26 ga watan Disamba shekara ta 2016. Da fatan masu shagulgulan Kirsimeti na yi cikin ƙoshin lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Nazir Ahmad Hausawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na wannan lokaci yanzu karfe 10 na safe ne a nan Washington DC ga kanin labaran duniya. A yau Litinin jami'an kasar Rasha sun bayyana cewa harin ta'addanci baya cikin abubuwan da suka sa jirgin fasinjoji na sojan Rasha ya fadi inda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 92 da yake dauke da su. Jami'ai sun ce kusan mutane biyu ne suka mutu sakamakon mahaukaciyar guguwar Nocturne wacce ta ta shagulgulin Kirsimeti a wani sashi na kasar Philippines. To a Najeriya bayan da aka bude wasu hanyoyi a yankin jihar Borno da aka rufe na wasu tsawon shekaru saboda rikicin Boko Haram mutanen yankin sun fara nuna farin cikin su. murna muke kuma godiya muke dama tun ba yau ba muke sare ana so a bude wannan hanyar jama'a mu hankalin su ya tashi sun gaji da zaman a can jihar bauchi kuwa wani kwamishina ne ya ajiye aikinsa ko menene ya yi zafi dalilin da ya sa na ce na saka daga wannan mukami ya kamata in an baiwa mutum aiki ya yi aiki tsakani da Allah kuma ya iya faɗa wa shugabansa gaskiya. Za ku ji cikakken dalilin da kuma martanin da ɓangaren gwamnati ya mayar sannan za mu leƙa ƙasar Kamaru mu ji yadda aka gudanar da bukukuwan Kirsimeti cikin tsawaran matakai a wasu yankunan ƙasar. Muna kuma tafe da shirin ilimi to amma fa duka sai kun sha labaran duniya. Masu sauraro barkanmu da warhaka. A yau Litinin jami'an kasar Rasha sun bayyana cewa harin ta'addanci baya cikin abubuwan da suka sa jirgin fasinjoji na sojin Rasha ya fadi inda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 92 da yake dauke da su. Mai magana da yawon fadar Kremlin, Dmitry Peskov ya ce, ko kusa ta'addanci baya kusa da sanadi. Tun da farko a yau Litinin din ne, ministan zirga-zirga Maxim Sokolov ya ce, hadarin jirgin na ranar Lahadi ta iya yiwuwa ya faru ne sakamakon kuskuren direban jirgin ko kuma matsalar inji. duk da dai ta'addanci baya cikin abin da ake zaton shine sanadin faduwar jirgin kwamitin bincike na musamman na rasha ya kaddamar da bincike na aikata laifi akan hadarin jirgin dai ya faɗi ya faɗa kogin bahar aswad mintuna biyu bayan ya tashi daga filin jirgin sama na soshi cikin yanayi mai kyau inda ya yi sanadiyar mutuwar ma'aikatan jirgin guda takwas da kuma fasinjoji 84 cikinsu akwai mambobin sananne kungiyar mawakan sojojin rasha na red army da aka fi sani da alexandrov ensemble ko kuma red army kwaya guda goma sha biyu jami'ai sun ce kusan mutane biyu ne suka mutu sakamakon maukashar guguwar nocturne wacce ta birkita shagulgulan kirsimeti a wani sashi na kasar philippines guguwar da ta sauka da iska da ruwa a malila a yau litinin guguwar ta fantsamo ne da yammacin lahadi a wani keɓaɓɓen tsibiri na katanduwan da iska mai gudun kilomita 255 cikin sa'a guda jami'an yanayi sun ce duk da guguwar ta sassauta a yau litinin har yanzu tana dauke da iska mai gudun kilomita 130 wato mil 80 kenan cikin sa'a guda 'yan sanda sun ba da rahoton wasu ma'aurata biyu da suka mutu sakamakon ruwa da ya tafi da su a lardin albi da ke kudancin manila jami'an gwamnati masu kula da harkokin yanayi sun ce guguwar da mutanen garin ke kira nina ta kada zuwa arewa maso yammaci a tafiyar kilomita 20 cikin sa'a guda inda ake tsammani za ta isa manila a yau sannan ta fita ta kudancin kogin sin da yammacin yau litinin labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc Ƙasar Misira ta tabbatar da kame wani mai shirya shirin Aljazira, kafar yada labarai wadda gidan sarautar Qatar ke cikin masu ɗaukar nauyinta sakamakon ingizawa a tawaye a madadin kafar yada labaran. Ministan cikin gida ya bayyana mai shirya shirin da sunan Mahmud Hussein, wanda suka tsare shi da laifin tada zaune tsaye da kuma yada labaran karya. Aljazira ta ce tsare Hussein ba daidai ba ne bayan ya tafi ziyartar iyalansa sannan sun buƙaci a sake shi ba tare da bata lokaci ba. Wannan shi ne sabo cikin jerin kaman 'yan jaridar Aljazira da gwamnatin Misir ke yi, wanda hakan ya tada damuwa akan 'yancin 'yan jarida da suke aiki a ƙasar. gwamnatin misra ta kalubalanci irin yadda kafar yada labarai ta aljazira ke yada labaranta daga juyin juya halin kasashen larabawa na shekarar 2011 da kuma hambarar da shugaban kasar misra muhammad mursi a shekarar 2013 jami'an kasar indonesia sun ce suna kara shiri kan yadda za su taka ma 'yan ta'adda birki bayan kashe biyu daga cikin 'yan tawaye da ake zargi da kai hari akan ofishin 'yan sanda a yayin harba-harba da aka yi a ranar kirsimeti mai magana da yawun 'yan sandan kasar rikwanda ya ce masu bincike na kokarin samun bayanai akan shirya kai harin daga wajen mutane goma sha hudu da ake zargi na da alaka da 'yan ta'addan isis waɗanda aka kama a makon nan rikwanda ya faɗa ma manema labarai a yau litinin a jakarta cewa mun tabbata akwai ragowar 'yan kungiyar da suke shirin kai hari irin waɗanda wato irin wanda suka kai a ranar kirsimeti da ranar sabuwar shekara an samu damar wargaza su sakamakon kama biyu daga cikin 'yan ta'addar waɗanda suka yi sanadiyar gano maɓoyarsu inda 'yan sanda suka harbe biyu daga cikin 'yan tsagirin 'yan sanda sun ce sun yi kokarin far musu da adduna da ya kara da cewa 'yan tsagiru ne suka yi niyyar afka musu a ofishin da ke furwakarta wajen da ke da tazarar kilomita 100 gabashin a babban birnin kasar jakarta gwamnatin yankin arewa mai nisa na kasar kamar ya ce kungiyar 'yan banga sun kara afkuwar harin 'yan boko haram akan kiristoci da suke shirye-shiryen bikin kirsimeti wata alama da ta nuna har yanzu 'yan ta'addan hadari ne a yankin Gwamna mijin yawa Bakari ya ce 'yan ƙungiyar kare kan na self-defense sun gano wani mayakin Boko Haram a kan keke a wajen da ake kira Mora a iyakar kamar da Najeriya ta Arewa, inda Kiristoci ke shirye-shiryen gudanar da ibada a ranar Lahadi. Bakari ya ce 'yan banga sun yi ƙoƙarin binciken mutumin, inda nan take ya tada bom ɗin da ke jikinsa, ya kashe kansa da kuma wani mutum farar hula da ke gefe guda mai suna Ibrahim Mahama. labaran duniya kenan muka karanto muku daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc za mu fara ne da kasar kamaru inda a gudanar da shagulgulan kirsimeti a sassa daban-daban na ƙasar cikin kwanciyar hankali sai dai al'ummar jihar arewa mai nisa su gudanar da bukukuwan ne cikin tsawaran matakai kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na wakilin sashen hausa na murya amurka muhammad awal garba A ƙasar jamhuriyar Kamaru an gudanar da bukukuwan Kirsimati kamar anda aka gudanar a sauran ƙasashen duniya manyan limaman cocin Katolika suka dinga kira ga zaman lafiya da kuma kyawawan halaka a tsakanin al'umman ƙasar ta jamhuriyar Kamaru Monsignor Kilida shine shugaban limaman cocin Katolika na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru Ina kira ga jama'a da su san cewar an haife su almasihu ne domin zaman lafiya kuma ya horar da mu zaman lafiya ne ga mu amma al'umman jihar Arewa mai nisa sun gudanar da bukukuwan nasu cikin tsoro kasancewar waɗansu maharan Boko Haram sun ɗauki aniyar kutsawa cikin wani coci anda suke ibada amma Allah subhanahu Ta'ala bai ba su nasara ba nan take suka tayar da ɗamarar da ke jikinsu. na bamabamai anda suka halaka 'yan kato da gora guda uku kuma su biyun suka halaka kana mutane biyar ne suka jikkata yanzu da an kai su asibitin garin marwa ana ba su kulawa ta musamman na ji ta bakin gwamnan jihar arewa mai nisa mijin yawa bakari secte boko haram continue nous présentons les condoléances euh, du couple présidentiel nous sommes toujours en situation de guerre et que dans ces circonstances, rien ne devrait être négligé. Ce, ce kamikaze, s'il n'avait pas été freiné, certainement visait un lieu de culte. waɗannan maharan boko haram da yi 'yan ƙato da gora ne suka kama su da suka ga cewa ba su da mafita shine suka tayar da mai ɗin da yake jikinsu allah ya taimaka ba su shiga wajen ibada ba da an yi wani mummunan asara amma muna miƙa ta'aziyyarmu ga iyalan waɗanda suka rasu da ma waɗanda suka jikkata kuma muna ci gaba da sanya idanu a ta ko'ina a ƙasar ta jamhuriyar kamaru sai mun murƙushe maharan boko haram a ƙasarmu mahama awal garba muryan amurka daga ƙasar kamaru To a Najeriya kuwa bayan da dakarun kasar suka buɗe hanyoyin manguno da ta dangana da garin Baga da kuma Maiduguri da Gubiyo da ta kai ga Damasak a karamar hukumar Mobar. Wakilin sashen Hausa na murya Amurka Haruna Dauda biyu ya yi mana dubi kan tasirin buɗe waɗannan hanyoyi. Buɗe wannan hanyoyi dai kusan shine karo na uku da babban hafsan sojan kasar ke yi dan baiwa jama'a dama da ci gaba da harkokin rayuwarsu irin na yau da kullum bayan rufe hanyoyin da rundunar soja suka yi don samun damar ci gaba da fitattako 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram akan waɗannan hanyoyi da kuma yanzu haka rundunar sojan ke ci gaba da bayyana cewa ta kawo ƙarshen waɗannan mahara na fitattako 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin wanda ta ce yanzu hakan ta fitattake su a sansanin na ƙarshe da ke dajin Sambisa General Burata ya ce yanzu aka sirga da sabata ta yi waɗannan mahara da ke sansani na ƙarshe a dajin Sambisa kuma ya ce wannan daji na Sambisa zai zama wajen horar da jami'an su da kuma gwajin makaman su a wannan shekara mai karatowa. Mun je kasance cikin tawagar babban hafsan sojan ƙasa na Najeriya wato Lieutenant General Tukur Burata don buɗe wani hanyar tashi daga garin Maiduguri biyo zuwa Mobar inda kuma ya gana da waɗannan sojoji da ke garin nan da masak a ƙaramar hukumar Mobar ɗin ya musu jawabai kuma na ƙarfafa gwiwa har ma ya masu alƙawarin cewa nan ba da jimawa ba wannan batu zai kawo ƙarshe kuma za su ci gaba da tabbatar da cewa an maido da zaman lafiya mai ɗorewa a wannan jiha. This uh, should be free from any uh, sort of extortion Uh, General Bote ya kuma gargaɗi jami'an sojan da cewa su guji duk wani abin da zai kawo cin hanci kan mabiya waɗannan hanya. Ya ce duk wanda aka kama na gudanar da cin hanci ko kuma tursasawa jama'a biyan wasu kuɗaɗe da ba bisa ka'ida ba ba za mu kyale shi ba. An da gudanar da wasan wuta da kuma gwaje-gwajen makamai a wannan garin na Damasak inda daga bisani muka sake kamo hanyar da talitalin dare muka kuma dawo zuwa cikin garin Maiduguri. Da kuma ji ta bakin wasu mazauna wannan gari game da sake buɗe wannan hanyar. kuma abin da suke cewa. bismillahir rahim sunana baba gana mustapha murna muke kuma godiya muke dama tun ba yau ba muke sare ana so a bude wannan hanyar jama'a mu hankalin su ya tashi sun gaji da zaman maiduguri da sun gaji da zaman Nijar da sauransu amma alhamdulillah yau yanzu dama mutane mu da suke zama a can Nijar su ma dama suna niya ina jin ko litilin ko bayan litinin da yana gani mutane za su fara shigowa mu da muka zo nan ma yanzu idan muka kwana muna da niyan mu kwana gobe kowa ya je ga inda gidansa yake ya ga ainihin ta'adin da aka yi masa don sa'an nan ya san irin shirin da zai zo ya tankare gidansa insha Allah. Sunana Usman Modu da Masak. Abun farin ciki ne ba abin da za mu ce illa mun gode a Allah kuma mun gode a mu na Najeriya gaba daya da sojoji da da shi shugaban kansa kansa da gwamnan jihar Borno da Kamar tun shekara nawa ba ku abin wannan hanya zuwa garin ku? Yau fiye da shekara biyu don tun 24 November aka kore mu a garin nan muka fita ba tare da mun dauka ko kayan mu ba daga mu sai riga mu da wandon muka fada ruwa wajen uku muka haya tukuna muka kai muka je Niger bayan mun je Niger tukunan su mu gwamnan Nijar ya karbe su ya aje su su mu suka haye zuwa Maiduguri har sai yau ne tukuna Allah ya kawo mu garin damasar. kun samu kun je kun ga gidajen ku ba mu samu mun ga ba yanzu muna nan muna cikin barikin sojoji da muna godiya sojoji na mashigan damasar tukuna yanzu wasu mazauna garin da damasak kenan da kuma suka ziyarci garin nasu karo na farko don ganewa idanunsu yadda garin yake bayan fatattakar su yayin kungiyar boko haram suka yi tun shekaru uku da suka gabata da kuma aka rufe wannan hanya tun a wancan lokacin wanda ya zaka rundunar sojan ƙasa ta sake budewa da ma wasu hanyoyin na daban haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to yanzu dai muna yankin arewa maso gabashin najeriya ne amma a jihar bauchi inda kwamishinan tsare-tsare da shirya kasafin kudin jihar ta bauchi alhaji shehu barau ningi ya aji mukaminsa bayan da ya zargi gwamna barista abdullahi abubakar da kin karɓar shawara da kuma yi masa tsawa ko da yake masu magana da yawon gwamnan sun musanta wannan zargi ga abdulhab muhammad da yauke da ƙarin bayani daga birnin na yakubu da yake ganawa da manema labarai dangane da dalilansa na ajiye mukamin alhaji shehu barau ningi ya zargi gwamnan muhammad abdullahi abubakar da ƙin karɓar shawara yana kuma daka musu tsawa. Dalilin da ya sa na ce na saka daga wannan mukami. Ya kamata in an baiwa mutum aiki ya yi aiki tsakani da Allah kuma ya iya faɗa shugabansa gaskiya. To amma yadda shi gwamnan jihar Bauchi yadda yake fushi ya fusata in an faɗa masa gaskiya yana hana kowa faɗa masa gaskiya to me amfani na na ci gaba da zama kwamishina ba zan iya faɗa masa gaskiya ba ba ga ganin turawa ne kasashen turawa daga mutum ya yi wani abu ko kuma ya ga gwamnatinsa ta wani abu sai ya sauka ya bar mukaminsa saboda bai yadda da abun ba ai haka nake yi yanzu abin da nake nan ban yadda da yadda ake yi ba ka ce ya daka maka tsawa ma wani lokaci eh. ka gaya mana dalili ya daka maka tsawa to na ba da shawara ne game da verification tantance ma'aikata tantance ma'aikata mm. a wata ganawar ta daban domin mai da martani kan batun darekta kamfen na gwamna kuma kwamishinan kuɗi alhaji garba muhammad sarki a koyan cewa ya yi abin da yake tabi da ni wani daga cikin mu kwamishinoni bi ma'ana shehu barauningi ya fito kafafen watsa labarai cewa ya aje aikinsa a matsayinsa na kwamishina amma abin da ya biyo baya shine da ya fito kafafen watsa labarai kuma ya dinga maganganu ainihin hurace-hurace na batinci wa gwamnatin duka maganganu ne na batanci maganganun da ya na batinci da tozarci shine cewa wai ainihin barisa baya daukan shawara in jiwa ko kuma barsa mai abakar wai yana masa ihu lokacin da duk ya same shi akan wata magana shi shau baroni baya da daman da zai fito ne korafi akan abin da ya gani a matsayinsa na dan jiha kuma wanda yake yana da ruwa da tsaki a ah, yana da dama mana ai ba shi barau ba talaka zai iya faɗin ra'ayinsa akan wani abu da yake ganin cewa yana tafiya ba daidai ba a faɗin jihar bauchi me yasa kake ganin shi shehu barau ya ce gwamna ya masa tsawa kuma bai ɗaukan shawararsa a to wannan shi ya sani ni ban sani ba tunda executive council muke yi gwamna in ka ba shi shawara in ya ga ma ya dauka in ya ga karkatacciya ce irin ta shehu barau ba zai dauka ba wasu yan jam'iyyar apc daga ningi karkashin jagorancin mai wakiltar maza bar ningi a majalisar dokokin jihar bauchi abdullahi abubakar sun bayyana matsayinsu wa manema labarai abin da ya kawo ba gaskiya matsala muka samu ta dan uwanmu ya bar aiki da gwamnatin nan a shehu barau ningi adalci ya kabata a ce ya tara mu ya sanar mana shiya da bukatar barin wannan aiki to amma bai sanar da mu ba domin kuke gaya masa yanzu yanzu abin da muke gaya masa shine maganganun da ya faɗa mu mun tashi su ɗaya bayan ɗaya muka ba gaskiya a cikin su a gefe guda kuma wani dan jami'ar APC din ya ce hukuncin da Shehu Barauni ya Dauka ya yi daidai na ala Shehu Isa Liman sakataren Tiriliya kasuwar Wunta Bauchi kuma dan jam'iyya ne ma APC kuma sannan muna san mun tafiya da sai Shehu Barau akan wannan hidima na gwamnatin jihar Bauchi eh. so da abin da ya yi ni gaskiya ban ga laifinsa ba abdulwahab muhammad Muna amurka daga bauchi a najeriya manta ana tare ne da sashen hausa na murya amurka nan birnin washington dc yanzu agogo na nuna cewa karfe goma na safe ne da minti goma sha bakwai ga shirinmu na gaba ilimi garkuwa dan adam can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja shi hau shi dare jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku da wannan yammaci na la'asariyar litinin ta hamsin da biyu cikin shekara ta dubu biyu da goma sha shida wadda ta yi daidai da litinin ta ƙarshe a wannan shekarar tare da fatan sabo shekara da za a shiga a sati mai zuwa Allah ya tabbatar da duk alkhairin da ke cikinta a gare mu baki ɗaya Allahumma amin. Cikin shirin namu na yau, za mu ci gaba da duba wasu kaɗan daga cikin shirye-shirye da muka gabatar a cikin wannan shekarar mai karewa. A baya mun samu zantawa da Farfesa MB Shitu na tsangayar ilimi a Jami'ar Bayero da ke Kano, wanda ya magana akan muhimmancin manhajar bai ɗaya. menene fa'idar yin manhaja ta baki ɗaya madadin a ce kowace jiha ta yi manhajarta wanda zai yi daidai da tsari irin na wannan jihar? Eto eh fa'idar yin ta zan gaya maka fa'idar ta kuma zan gaya maka ra'ayi na kan wanne ne ya fi dacewa. Fa'idar yin ta gaba ɗaya shi ne da jarbawan da ake ɗauka. Eh, na ƙasa ga baki ɗaya koko na duniya so da yawa idan ba an samu an ƙasa ba zai daidaitu gaba daya ba zai yi a jarawa bai ɗaya ba mutum da aka yi jarawa bai ɗaya misali jaraban waye da nepo suke yi kaga kasa ne gaba daya suke ko kuma na wayek a west africa to kamata a saita shi ya zama daya ya zama na abin da ake koyuwa ya zama ɗaya kuma ya daidai da tsarin mulki da kuma yanayin ci gaba da ake so a ƙasa kaga dalilin to da na bai ɗaya kenan amma ya kamata a ce duk da cewar an samu na bai ɗaya kuma a kawo sirki da zai daidai da al'adu na bangarori daban-daban kuma ba ma al'adu kaɗai ba da kuma yanayin ci gaban da ake bukata shi ma ya kamata a yi tunanin wani irin manhaja za a fito da shi da ya daidai da ah, bukatunmu da kuma al'adunmu wannan ah, yana da muhimmanci haka malam haruna salisu babali ya yi tsokaci akan halin da makarantu ke ciki musamman a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Gaskiya ga duk wanda yake lura da al'amura da ke faruwa a ɓangaren ilimi a yankunanmu na arewa musamman ma nan arewa maso gabas to lallai abin sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun saboda ilimi kam ya taɓarɓare ba a mazancen shi kuma akwai dalilai da dama a tunanina da ya sa ilimin ya taɓarɓare na farko mu ɗauki makarantun nan mu duba a wani yanayi suke musamman ma a yankunan mu na karkara a wani yanayi yaran suke karatu sannan suwa suke karantar da su sannan waɗanda suke karantar da su ɗinnan su ma a wani yanayi suke saboda ba za ka je ka karantar ba dole kai ɗin ma sai an maka wasu abubuwa sai an baka wasu basics na rayuwa to idan babu waɗannan basics ɗin ma'ana bahaushe ya ce da ruwan ciki ake jan na rijiya. kana idan ba a manta ba mun duba takun saƙa da ke tsakanin hukumar kula da jami'o'i ta najeriya nuc da hukumar horas da malamai ta ƙasa NTI? Eto eh eh, ba abin da ya faru illa dama eh, shi karatun da suka fara na digiri haramtacce ne ba su da izini ba su da lasisin farawa. Kasan da za digiri a Najeriya a cikin dokar tsarin mulkin Najeriya wannan hukuma ta mu mai kula da jami'an Najeriya ita kadai ce za ta iya baka izini ka fara digiri ita kuma ba da ka take bayarwa ba kuma ita NTI ba jami'a ba ce saboda haka in tana so ta makale da wata jami'a ta bada digiri sai jami'a da za ta makale ita ta rubuto mana ta nemi izini cewa ta je NTI tana son ta fara ba da digiri ta hannunta NTI ba ta ba da digiri ba sai ta ba da digirin wata jami'a don ita ba jami'a ba ce akwai abin da ake cewa affiliation suna iya makalwa da jami'a jami'a ta dinga duba musu abin da suke yi kuma malaman jami'a su dinga koyarwa kuma a bada digirin jami'ar to kaga ba ta da wannan hurumin ita kanta jami'ar da ta makare da ita ba ta da hurumin ta ba ta izini sai ta zo gurin mu sai ta rubuta mana cewa ta je ta duba ta ga cewa misali ita NTI tana da ta ce ka'idojin da za ta haɗu da ita su ba da digiri ta je ta duba muku sai mu aika a ƙara dubawa to da wannan ba ba aiki da hankali hanyar kullewa aiki da ra'ayi shi kwakwalwa komai tsawon dare zashewa ayewa tsawon gari sai an yi iskewa aha ga yau da gobe karya mai cin kowa Akwai a tashi mai kai ƙarshen kowa Akwai a tashi sai ta isko kowa Akwai a tashi mai kai ƙarshen kowa gudu da waiwaye baya a tsirarwa mm, Akwai a tashi mai kai Baki ɗaya iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirye-shiryenmu a wannan shekarar. Sai idan Allah ya kai mu cikin sabon shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai, za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shirye. Muna miƙa godiya ta musamman ga wakilan sashen Hausa na murya Amurka a ko'ina a faɗin duniya, da dukkanin baƙi da suka ba da tasu gudunmawa a cikin wannan shirin. Sai godiya ta musamman ga sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta ba da umarni Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku murnar sabon shekara daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya. Yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. you. za mu fara sakonni ne da sakon isu dila faki jihar kaduna ya ce samun nasarar gano wata allurar rigakafi da ake sa ran za ta yi tasiri wajen kashe kwaya cutar nan ta ebola da ta hallaka dubban jama'a abun farin ciki ne matuƙa sauran maganin cutar hiv da sauran cututtuka da ba a san maganin su ba muna roƙon allah ya bayyana maganin su amin wannan sako ko ya fito daga umar alasan kamaru da umar alhaji lawal muduwa da mutawakkil gambo doko suka ce assalamu alaikum voa hausa da allah muna son ku ba mu dama mu jajanta wa 'yan uwa da da iyalan wanda suka rasa rayukansu sakamakon wani harin kunar bakin wake da 'yan ƙungiyar boko haram suka kai a arewacin kamaru muna roƙon ubangiji allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu waɗanda suka jikata kuma allah ba su lafiya allah kawo mana ƙarshen ayyukan ƙungiyar boko haram a cikin ƙasashenmu amin wannan sako ya fito daga arabiyu awal mai faci gidan madi da sha'ibu daimun gidan madi da jamilu longayi mai shayi gidan madi da esbin abdallah sakwato tarayyar najeriya suka ce tabbas 'yan sanda a indonesia kun cancanci yabo bisa harbe wasu mutane biyu da ake zargi 'yan bindiga masu tsananin kishin islama ne a lardin yammacin java da fatan allah shiga tsakanin nagari da mugu amin wani sako na cewa muna jajanta wa 'yan uwa da iyalan mutanen da suka rasa rayukansu sakamakon harin bam da aka kai a kasuwar shanu da ke jihar borno daga hadiza hadiza matar bai kayan miya oji kwatas gombe sako na gaba da cewa salamu alaikum voa hausa nasara da sojojin najeriya ke samu na fatattakar bayakan kungiyar boko haram a dajin sambisa abu ne mai kyau da fatan allah ya kara ba mu zaman lafiya amin daga bala mahmud damban jihar bauchin najeriya wannan sako na cewa salam voa hausa nasara da dakarun najeriya suka samu na tarwatsa 'yan ta'addin boko haram wata babban nasara ce da fatan jama'a za su ci gaba da sa ido sosai don tona asirin duk wani dan ta'adda da ya shiga cikin jama'a saboda harkan samar da tsaro ta kowa da kowa ce daga sadi saidu daura sako na ƙarshe na cewa mu talakawa masarautar gwandu ba za mu sake amsa kiran maje kiran gwandu ba a shekarar 2019 tunda ya kasa amsa kiran mu a lokacin da muke buƙatar ya amsa kiran mu daga aliyu usman taka lafiya birnin kebbi yanzu kuma sai labarai a takaice A yau Litinin jami'an kasar Rasha sun bayyana cewa harin ta'addanci baya cikin abubuwan da suka sa jirgin fasinjoji na sojin Rasha ya fadi inda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 92 da yake dauke da su. Mai magana da yawun fadar Kremlin Dmitry Peskov ya ce, ko kusa ta'addanci baya kusa da sanadi. Tun da farko a yau Litinin din ne ministan zirga-zirga Maxim Sokolov ya ce, hadarin jirgin na ranar Lahadi ta iya yiwuwa matsaya faru ne sakamakon kuskuren direban jirgin ko kuma matsalar inji. Jami'ai sun ce kusan mutane biyu ne suka mutu sakamakon mahaukaciyar guguwar Nocturne wacce ta birkita shagulgulan kirsimeti a wani sashi na kasar philippines guguwar da ta saukar da iska da ruwa a manila a yau litinin guguwar ta fantsamo ne da yammacin lahadi a wani keɓaɓɓen tsibiri na katanduans da iska mai gudun kusan kilomita 255 cikin sa'a guda jami'an yanayi sun ce duk da guguwar ta sassauta a yau litinin har yanzu tana ɗauke da iska mai gudun kilomita 130 wato mil 80 cikin sa'a guda Ƙasar Misra ta tabbatar da kame wani mai shirya shirin aljazira kafar yaɗa labarai wadda gidan sarautar Qatar ke masu ɗaukar nauyinta sakamakon ingizawa Aitawai a madadin kafar yaɗa labaran. Ministan cikin gida ya bayyana mai shirya shirin da sunan mahmud Hussein wanda suka tsare shi da laifin da zaune tsaye da kuma yaɗa labaran ƙarya. Aljazira ta ce tsare Hussein ba daidai ba ne bayan ya tafi ziyartar iyalansa sannan sun buƙaci a sake shi ba tare da ɓata lokaci ba. Jami'an ƙasar Indonesia sun ce suna ƙara shiri kan yadda za su taka ma 'yan ta'adda birki bayan kashe biyu daga cikin 'yan tawaye da ake zargi da kai hari akan ofishin 'yan sanda a yayin harbe-harbe da aka yi a ranar Kirsimeti. mai magana da yawon 'yan sandan kasar kwando ya ce masu bincike na kokarin samun bayanai akan shirya kai harin daga wajen mutane goma sha hudu da ake zargin na da alaka da 'yan ta'addar isis waɗanda aka kama a satin nan Rikando ya faɗa ma manema labarai a yau Litinin a Jakarta cewa mun tabbata akwai ragowar 'yan kungiyar da suke shirin kai hari irin wanda suka kai a ranar Kirsimeti da ranar sabuwar shekara. masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a daidai wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato takwas da rabi kenan agogon ghana za mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin nazir ahmad hausawa da ya taya na gabatarwa da kuma jule lathers gresham da ta hada shirin sai injiniyan mu greg john muhammad lalu ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka birnin washington dc sai dai kada ku yi nisa ga usman nan da maryam da safina da shirin yau da gobe